inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa fitacciyar jarumar makaniyu wato saratu gidadu wasu aka fi sani da daso rasuwa yau talatin ga watan ramadan 2024 saratu gidada dai haifaffiyar garin kano ce kuma shahararriya ce a masana'antar kanewu wacce ta daɗe tana baza capacity wato ta daɗe a shahararriya wacce ta shahara a ɓangaren barkwanci da kuma uwa saratu gidaɗa da su ta shahara a ɓangaren barkwanci wanda duk fina-finan da ka gani na da da na yanzu tana taka rawar gani a cikinsu wanda kuma babbar jaruma ce 'Yar jihar kano saratu gidaɗa da su haifaffiyar jihar kano ce kuma tana daga cikin dangin jinin sarauta na gidan dabo wato gidan sarautar kano kenan Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata za a yi jana'izar Saratu Gidada da Daso a nan jihar Kano da karfe hudu da rabi na yamma a gidan mai martaba sarkin Kano Alhaji Amina Ado Bayero da ke kofar kudu Allah ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta mata idan ta mu tazo, Allah ka sa mu cika da imani